assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina gode wa Allah Ta baraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin tunatar da juna abin da muka ruga muka sani ina roƙon Allah da sakawa jagororin wannan masallaci da alkhairi da limamai da malamai masu karantarwa da ɗaliban ilimin 'yan uwana masu halartar karatuttuka da sauran 'yan uwa baki ɗaya da ke ba da gudunmuwa ta fuskoki mabambanta don ganin ci gaban ayyukan alkhairi da karantarwa da ilmantarwa da faɗakarwa a wannan masallaci ina roƙon Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi kuma Allah ya kai wannan ƙoƙari da ake yi ga mizanin kyawawan ayyukanmu ya zama sun amfane mu a ranar lahira ranar da ɗa da dukiya ba su amfanarwa sai dai ikhlasi da tauhidi da aka je wa Allah da shi bayan haka ɗan uwa malam muhammad abba ya ambaci mawdu'in da zan gabatar da nasiha a kai wanda aka ambata cewa taken shine musulmin duniya jiya ba yau ba na roƙon Allah ya man jagoranci cikin abin da zan gabatar kamar yadda muka sani yan uwa baki daya a yau yaduwar musulunci ta zama ruwan dare gama duniya ta yadda babu wata ƙasa ko nahiya da musulunci ba shi da mabiya duk da cewa addinin nan na musulunci kamar yadda yake a wurinmu ya fara yaduwa ne a makka da 'yan tsirarun larabawa a shekara ta 2003 wato 2003 an kiyasta cewa fiye da kashi 80 bisa 100 na mabiya addinin musulunci a duniya ba larabawa ba ne wannan ke nuna yadda addinin ya karbu ya yadu ya kuma shiga bangarori mabambanta na duniya a shekara ta 1973 wato 1973 an kiyasta cewa yawan musulmi a duniya ya kai miliyan 500 amma adadin ya karu zuwa miliyan 935 a shekara ta 1990 ma'ana a cikin ƙasa da shekara ashirin addinin musulunci ya samu karuwan mabiya daga miliyan 500 zuwa miliyan 900 da talatin da biyar kusan ninkawa mabiyan suka yi a cikin ƙasa da shekara ashirin kuma adadin ya ci gaba da hauhawa har zuwa miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari biyu wato biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kenan a shekara ta dubu biyu wato cikin shekara goma kacal sai da aka samu ƙaruwar jama'a sama da miliyan 200 waɗanda suke mabiya addinin musulunci ƙididdigar da aka yi ta shekara ta 2003 wato 2003 ta nuna cewa yawan musulmi ya kai biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da rabi a daidai wannan lokacin an kiyasta cewa yawan mutanen duniya baki ɗaya bai wuce biliyan shida ba kenan daga shekara ta dubu biyu da uku ka iya cewa musulmi su ne kashi ɗaya bisa hudu na yawan mutanen duniya baki ɗaya to ba kawai yawa ne a dunkule wanda aka iya cewa kila a nahiyar asiya ko nahiyar larabawa ko nahiyar afirka yawan nan yake kawai ba a'a hatta ma a ɓangarori na duniya duk inda ka zagaya duk inda ka duba za ka ga musulunci yana ta bunƙasa yana yaɗuwa, yana samun karɓuwa a dukkan bangarori na duniya misali bayanin da guinness world records ya buga a shekara ta 2003 ya tabbatar da cewa musulunci shine addinin da ya fi saurin yaduwa a kasashen russia da china da japan da wasu bangarori na duniya kila idan ka ɗauko kasashen da ake masu lakabi ko take da ci gaba a wajen tattalin arziki da fasahar kere-kere ka iya cewa musulunci ya shiga kuma shi ne ya fi yaduwa a kan sauran addinai baki daya a ranar ashirin ga watan shida na shekarar da 2004 2004 kafar yada labarai ta ntv news ta ba da labarin cewa musulunci shine addinin da ya fi saurin yaduwa a nahiyar turai baki daya hakanan wannan kafa ta ba da labarin cewa a shekara ta da uku kawai yawan waɗanda suka musulunta a ƙasar faransa kawai ya taru da kimanin mutane dubu talatin zuwa dubu arba'in a cikin shekara ɗaya hatta a ƙasar amurka wata cibiya ta bincike da ake kiranta middle east media research institute ta roiko cewa ƙididdigar da aka yi ta shekarar 2002 wato 2002 kenan ta nuna cewa akwai kimanin musulmi miliyan shida zuwa miliyan bakwai a amurka a burtaniya rahoton da british muslims monthly survey ya buga a shekara ta 2006 ya nuna cewa kusan mutane dubu goma zuwa dubu ashirin ne ke musulunta a cikin kowace shekara a burtaniya wato britain kenan idan mun dawo gida najeriya duk da dakila gaskiyar adadin musulmi da ake ta ƙoƙarin yi saboda dalilai na siyasa a shekara ta da biyar 2005 encyclopedia britannica wanda kundi ne na tattara bayanai mabambanta da waɗanda ba musulmi ba ke jagorantarsa ya bayyana cewa yawan musulmi a najeriya ya kai kashe hamsin da hudu bisa ɗari na adadin mutanen najeriya baki ɗaya kenan idan mun koma zuwa ga ƙididdigar shekara ta dubu biyu da shida da aka yi a najeriya da aka ce najeriya na da mutane miliyan ɗari da arba'in ko kuma ƙididdigar da aka bada a shekara ta 2013 bara kenan cewa yawan mutane a najeriya ya kai kimanin miliyan 170 ma iya cewa aƙalla mafi ƙaranci yawan musulmi a najeriya ya kai miliyan 90 to tambayar ita ce me yasa musulunci ya sami irin wannan karkuwa da yaduwa da bunƙasa a duniya da kuma najeriya bin diddigi ya nuna cewa akwai waɗansu keɓance-keɓance da musulunci ke da su da suka jawo mashi yaduwa da karkuwa da bunƙasa a duniya baki ɗaya. daga cikin waɗannan keɓance-keɓance babu laifi a ambaci guda goma na ɗaya shi ne addinin da Allah ya yarda da shi ga bayan shi ta yadda babu wani addini babu wata hanyar bautawa Allah da za a bi saɓanin addini kuma Allah ya yarda da shi to tun da Allah ya yarda da shi bisa ɗabi'a zai samu albarka to da Allah ya sa albarka a cikin shi to dole ya samu mabiya saboda haka sai to musulunci yana samun mabiya na biyu shine addinin da aka halicci mutane akan shi duk wanda aka halitta duk wanda aka haifa a yau inda za a sa shi a ɗaki a rufe shi amma a samu hanyar da za a rika sadar mashi da abinci da ruwan sha da yadda zai shaƙi numfashi ba tare da tasirin duk wani ɗan adam ba kar wani ɗan adam ya je ya mashi magana kar ya ɗaga shi kar ya juya shi a bar shi kawai ya rayu a hana shi fitowa har ya shekara goma sha bakwai ko sha takwas to sha Allah wurin da aka buɗe shi za a tsince shi ya kama hanyar masallaci wannan haka Allah ya halitta fitratallahi lati fatara nasa alaiha haka Allah ya tsora halitta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shi sa yake cewa babu wanda za a haifa ba ce an haife shi akan tsarin ya bauta wa Allah sai dai kawai iyayen shi idan yahudawa ne na mai da shi ba yahude in nasarawa ne kirista su mai da shi kirista in ma majusawa ne ba su da addini su mai da shi ba maguji amma da za a bashi kar kowa ya tasiri akan shi to zai tsinci kansa yana bautar Allah ne subhanahu wataala to tun da addini ne na fitsira bisa ɗabi'a dole ne ya samu mabiya abu addinin musulunci addini ne da ya kunshi tsantsar tauhidi tauhidin da babu canji babu soki burutsu babu kame-kame babu dubarbaru haka kawai da za a bar mutum ya karanta addini ya ji irin yadda tauhidi yake addinin musulunci yana iya musulunta shi za irin su profesa philip hitti karatu kawai ya karanta tarihi na larabawa yake yadda addinin musulunci ya shiga larabawa ya ilmantar da su ya mai da su ƙwararru a cikin harkoki gaba ɗaya na ilimi da kimiyya da fasaha da sanin yadda za a gudanar da mulki da kiyaye dokoki da ba da kariya da haƙoƙi ga masu rauni da ba da haƙƙi ga waɗanda suka cancanci a ba su haƙƙi a dalilin haka ne da ya rubutunsa ya fahimci addini ba wai ya musulunta bane a lokacin da yake rubutun da ya zo yana bayani sai ke cewa tirka shi ai a cikin tauhidin nan ne na musulmi sirrin ƙarfinsu yake wannan tauhidi da ke sa mutum ya murmushi ko da yana cikin talauci ya sa mutum ba zai kashe kansa ba ko da yana cikin damuwa ya sa mutum ya yi mu'amala da wanda a ɗabi'a ba zai so shi ba amma saboda kawai ya san yana da haƙƙi a kan shi ya ce nan ne sirrinsu ya ce wannan monotheism ɗin wannan monotheism ɗin shi ne sirrin da ya sa ko suicide ma ba sa yi amma cikin turawa waɗanda ba musulmi ba ya ce haka nan mutum ya tashi bai da na cefa ne matar shi ta matsa mashi a dalilin haka sai ya je ya hankin kanshi saboda haka addinin musulunci addini ne tsantsar tauhidi shi yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda a tirsasa wani musulunta ba a'a a bar shi kawai a bar shi ya karanta ya fahimta a musulunci ba a magana cewa yi imani sannan ka fahimta kamar yadda addinin kiristanci za a ce baka believe before you understand musulunci cewa yake understand before you believe shi yasa Allah ta'ala yake cewa afala ta alqur'ana am ala qulubin asfaluha shin ba za su tunani su nazari su tadabburi cikin alqur'ani ba ko ko dai akwai wani rufi ne a zakatan da zai hana su ganewa shi musulunci bai yadda a yi ta kalidanci kawai a ce kawai dole ka miƙa wuya ba a'a musulunci so yake a baka dama kai amfani da hurriyarka da tunaninka don ka ga wanne ne ya fi me ya dace maka abu na hudu musulunci addini ne na ilimi wannan ya sa ma lafazin ilimi ya maimaito har sau bakwai da sittin da biyar a cikin alkur'ani domin a nuna maka mahimmancin ilimi ka san cewa duk abin da kaga an yawaita ambatan shi yana nuna mahimmancin shi addinin musulunci da ya tashi bayani akan ilimi bai yadda ya taƙaita ilimi ga wani fanni ba bal ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kawai cewa yayi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala lahu tariqan sahala bihi tariqan ila aljanna wanda duk ya kama hanya don neman ilimi to Allah zai sauwake masa hanya zuwa aljanna sai aka amfani da ilman ya zo a nakira ba ma'arafa don a nuna maka cewa kowane irin ilimi wanda zai amfana da al'umma ya hidima ga insaniya ilimi ne muhimmi da ya kamata a nema sai dai kawai a iya gaya maka ga wanda yake a gaba ga bindi masa ilimin alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne ilmomin da suka fi kowane ilimi daraja to a ƙarƙashinsu kuma kowane ilimi zai shiga ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza duk sun shiga addinin musulunci bai da gefe a wajen harkar ilimi duk wani ilimi da zai amfanar da al'umma ilimi ne in dai an kyautata niyya an yi an kiyaye ka'idodin shari'a wajen neman sa masha Allah abu na biyar da musulunci yake banta da shi addini ne na adalci da daidaituwa duk duniya babu addinin da ya ba adalci muhimmanci kamar musulunci ba wani bibiko tsakanin mai shi da marashi tsakanin malami da jahili tsakanin sarki da talaka tsakanin jagora da wanda ake wa jagoranci tsakanin namiji da mace kowa an ba shi haƙƙinsa inna Allah a kwa kullazi haƙƙin haƙƙa kowa an sha'in inda ya kamata dama adalci ya kunsha aje kowane abu a inda ya saboda adalci ne a lokacin da usama dan zai radiyallahu anhuma ya je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bisa roƙo da kabilar makhzum suka yi mashi na yaje ya roƙa ya yi ceto kar a yanke hannun al-makhzumiyya wadda aka same ta da laifin sata da usama dan zai ya je wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi mashi bayani cewa a yi mata hakuri a yi kaza a yi kaza ma'aikin Allah sallallahu sai khutba ya ce wanda suka gabace ku sun halaka ne saboda sun kasance idan babban mutum ya yi sata idan talaka mara galibu ya yi sata a cikinsu sai a yi masa hukuncin Allah amma idan wanda yake babba ne mai galihu mai matsayi mai mulki mai shugabanci in yayi sata ba za a yi mashi haka ba sai a kyale shi ya ce to ni na rantse da wanda raina ke hannun shi wa kenan Allah ta'ala law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata'tu yadaha dan da fatima yar muhammad ya shi kenan za ta sata ce wallahi sai na yanke ta. wannan shine adalci shine adalci ku dubi alakar yadda Allah ya tsara kowanne da a cikin mu nan duka bai zo ba sai ta hanyar uba da uwa kina an kulla alaka to sai Allah ya ba iyaye haƙoƙi akan yaya yaya ma aka ba su haƙoƙi akan iyaye su yayan nan ban zo ba sai a dalilin da wance da wani sun ya aure kina an samu alaka ta auratayya sai Allah ya ba da haƙƙi ga miji akan matar shi ya ba da haƙoƙi ga mata akan mijin shi bai yi ka rayu kai kadai domin ba kai kadai Allah ya nufa ka rayu ba wa basa min umar rijalan kaseeran wa nisaa saboda haka kana da yan uwa kana da dangi da sauransu saboda haka sai aka sa ka'idojin zamantakewa da haƙƙoƙi tsakanin yan uwa tsakanin yan uwa da dangi sa'annan tun da zama sai an yi tarayya da zai zama kana da makwabta sai zama akwai haƙƙoƙi a tsakanin makwabta sa'annan ana iya samun yanayin da za ka zauna da makwabcin ma da ba musulmi ba ko kuma a waye gari kana da wani dan uwa ko dangi ko jini wanda ba ma musulmi ba saboda haka sai aka sa kuma haƙoƙi tsakanin waɗanda za ka zauna da su amma ba musulmi ba ne su ma aka ajiye waɗansu haƙoƙi domin zaman da kewa kyau babu wani bambanci tsakanin babba da ƙarami babu wani bambanci tsakanin mai shi da mara shi al'amarin shine tsoron Allah ya zama auni saboda haka sai zama musulunci ya zama addini da ya tabbatar da daidaituwa a tsakanin mutane abu na shida addini ne na sassauci da rashin tursasawa babu wani tsananin cikin addini wa ma ja alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra babu tsanani duk abin da kaga Allah ya dora wa bawa yayi Allah ya san bawa yana da ikon yi to amma a haka din ma sai zamanto in bawa an dora masa abin da ya kamata ya iya yi sai lalura ta bijiro ba zai iya yi ba sai kuma aka yi masa rangwame da sassauci sai aka yi masa ruksa domin ya zama tun da ba zai iya wancan wanda shine asali ba to na wacin gadi an ɗauke mai kaza an ɗauke mai kaza an ɗauke mai kaza in ba zai yi sallah tsaye ba ya yi a zaune in bai iya a zaune ya kwanta ya abin abinsa in ba zai iya ruku da juda ba ya yi imai ishara domin dai a nuna cewa asali ga wanda zai iya amma tun da ba zai iya wannan din ba a yanzu saboda halin da ya samu kanshi an sassauta mishi in ba addinin musulunci ba wani addini ne ke da wannan ba tursasawa la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min al-ghayb ka je ka karata da kanka kai tunani wa dai na dai, najdai falakata amala aqaba kashna an baka dama kai tunani fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur domin me don ba a so a tursa saka inda matsalar take kawai in dai kai yadda ka shiga ciki to bai kamata ka ba in ko ka fita akwai matsala dan butulci makuran butulci kenan ka shiga musulunci ka ji ni'imarsa sannan kuma ka fita to an ƙara dukkan butulci a duniya sai za musulunci bai yadda ba ya kara mataki na ya ƙara ba taka na addini ya sa ainihin hukunci na rida amma kafin ka shiga to kana da dama ka zauna ka ce ba za ka yi ba abu na bakwai addini ne da ya ɗauke kunci kuma ya kau da tsanani ga mabiyan shi abu na takwas addini ne ɗan tsaka tsaki da daidaitawa ba a da a wuce gona da iri ba ba guluwi ba ijihadi ba a san gulu ba a san takafir ka zauna dai khairul umur awsatuha ka dai zauna dai tsaka tsaki da yadda zai zama to ba a wuce gona da iri ba ba ketar iyaka ba na tara addini ne na daukaka da buwaya addini ne na ɗaukaka da buwaya shi addinin musulunci addini ne na izza game da sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa mun kasance kaskantattu sai Allah ya girmama mu ya ba mu buwaya ya ba mu izza ta hanyar musulunci duk lokacin da muka nemi izza ta wani musulunci Allah sai ya sa mu kaskanta saboda haka addinin musulunci addini na izza shi sa wanda yake rike addini ba zai sai wulakanta ba wanda ya rike addini ba zai zaman zaman to mai zaman tumama benci ba bai zama yan marina ba wanda ya zama ya mai da kasa kaskantacce sai dai a bashi sai dai a bashi a'a ba zai da wannan ba inda ya rike musuluncin yadda musuluncin yake sannan abu na goma addini ne na kyakkyawan ɗabi'u duk wata ɗabi'a duk wani hali duk wata tada duk wani abu wanda za a ce abu ne mai kyau managarci na kwarai na alkhairi abin so abin sha'awa abin haba-haba abin yabawa to musulunci ya tabbatar da shi to waɗannan keɓance guda goma bin diddigi ya nuna cewa su ne dalilan da suka sa musuluncin nan ya samu shiga ya samu karkuwa ya samu bunƙasa ya kurɗa kowace nahiya daga cikin nahiyoyin duniya kamar yadda muka yi shara a baya musuluncin ya yi matukar tasiri a rayuwar musulmin farko na wannan al'umma ɗin domin musulunci ya shirya da su zuwa ga tsantsar tauhidi ya haɗa zukatansu ya daidaita tsakaninsu suka zamanto 'yan uwa masoyan juna bayan sun kasance a warwatse suna yakar juna saboda ƙabilanci ko bambancin launi musulunci ya tarbiyyantar da su akan san Allah da san manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam da girmama Allah da manzan shi da gabatar da su akan kawunansu da iyalansu da dukiyoyinsu musulunci ya tarbiyyantar da al'ummar farko akan bin shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa da yin hukunci da littafin Allah da sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin addini da rayuwa musulunci ya kyautata ɗabi'unsu ta yadda suka zamanto abin koyi a cikin al'umma ya tattara su a ƙarƙashin daular musulunci mai adalci bisa jagorancin shugaba guda ɗaya ya sanya musu hadafi guda ɗaya a rayuwa wannan hadafin a kan shi suka rayu a kan shi suka mutu a kan shi suka sadaukar da komai suka fifita shi a kan rayuwarsu da iyalansu da dukiyarsu wani hadafi ne shine hadafin bautar Allah shi kadai da neman yardan Allah da kira zuwa ga addinin Allah ta hanyar da'awa da karantarwa da gwagwarmayar yaɗa addini da kai kawo wajen tabbatar da shi a bayan ƙasa musulunci ya tarbiyyantar da musulmin farko akan jarumta da sadaukarwa wajen faɗin gaskiya da ƙoƙarin kare gaskiya ko mai wahala ko mai tsanani musulunci ya tarbiyyantar da musulmin farko akan fifita lahira akan duniya ya zama to duniya sun fahimce ta a matsayin wuri ne na gwagwarmaya domin yin tattali da kintsi da shiri da tanadi don lahira gida matafaci allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala hakan yasa musulman farko suka zama jagorori a rayuwa da ɗabi'u da ilimi da shugabanci domin kowa sun kasance masu kyakkyawar aƙida da ikhlasi da ilimi da aiki da yawan ibada da kyawawan ɗabi'u da gwagwarmayar kira zuwa ga musulunci da yada shi da haɗin kai da haɗa yankuwantaka da sadaukarwa da kuma alfahari da tinƙaho da musulunci wannan ya ba su damar yada musulunci da kafa daula da jagoranci cikin ilimi da mulki da wayewa ya zamanto hatta a civilization habara su ne jagorori duniya ba ta kai irinsa ba kuma suka mallaki duniya da abin da ke cikin duniyar baki daya in wa hakan fa yayiyu ne ga musulmin farko duk da cewa kafin zuwan musulunci ba su kasance komai ba a harkar ilimi ummiyai ma ake ce musu saboda rashin karatu ba su da mulki ba su civilization ba a san su a duniya ba ba su shahara ba domin daulolin farisa da rome su ne waɗanda aka san su amma larabawa babu wanda ya san su ba wanda yake itibari da su amma duk da haka musulunci saboda waɗannan abubuwa da suka rika sai zamanto ya sa sun zama jagorori sun zamanto manyan mutane sun mulki duniya baki ɗaya har ya zamanto wani na siffanta su da irin abinda ya ba farisawa da romawa da tanisawa da indiyawa mamaki game da yadda musulunci ya ɗaukaka musulmin farko suka zamanto abin koyi abin faɗi suka shahara suka zama su suke jagoranta al'umma misali mahmud gunayi a cikin wasu baituka na sai yana cewa domin ishara ga irin wannan abin da musulunci ya yi na tasiri akan waɗanda suke farkon musulunta alhali kafin musulunci ba zama komai ba a duniya yake cewa wa kaifa sasa ru'atul ibli mamlakatan ma sasaha kaisarun min qabla aw shahu wa kaifa kana lahum ilmun wa falsafatun wa kaifa kanat lahum sufunun wa amwahu sannul musawati la arabun wala ajamun ما لامرئ شرف إلا بتقواه وقررت shura الشورى حكومتهم فليس للفرد فيها ما تمناه ورحب الناس بالإسلام حين رأوا أن السلام وأن العدل مكساه yace wai ya aka yi masu kiwon raƙuma a daji suka zo suka mulki suka mallaki duniya irin mulkin da kaisar da sha ba su yi ba wai aka yi mutanen da suke asalinsu masu kiwon raƙuma ne a daji waɗanda ba a san su cikin harkar ilimi ba balle kimiyya da fasaha suka zamanto sun mallaki ilimin da duk duniya sai an koyi da su sai an koya a wurinsu suka mallaki filosofi falsafa ya ake suka mallaki kere-kere kamar jiragen ruwa suka mallaki ilmomi da ya shafi ruwa waɗannan mutane asalinsu ba masu kiwo ne na raƙuma a daji amma suka zo da tsari na shugabanci na daidaita al'umma ba wani bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba su a wurinsu ba wani mai daraja sai wanda yake da tsoron Allah suka kafa daula wanda take bisa tsari na shura consultation wanda wannan daular ta zamanto ta kawo tsari na adalci ta yadda mutum shi kadai bai isa yake hukunci a madadin al'umma ba sai ya shawarci al'umma wannan ya sa mutane suka yi lalai marhaban ga musulunci suka karɓe shi a yayin da suka ga cewa ai musulunci abinda ya shafi aminci da adalci su ne abubuwan da yake karantarwa waɗannan yanwa su ne magabata musulmin farko waɗanda musulunci ya tasiri a cikin rayuwarsu da addini da ilimi da tunaninsu da wayewa da dukkan kai kawo da kazar-kazar da gwagwarmayarsu ya zamanto musulunci ya saita su ya ba su irin matsayin da muka ambata amma a yau fa abubuwa sun canza yan uwa wannan kam ba sai an bayyana ba ni da kudin mun san haka al'ummar musulmai a yau ta samu kanta cikin halin yasu a yau barna ce take so da irin jaye maimakon tarbiyya jahilci maimakon ilimi ta kalidanci maimakon jagoranci ci baya maimakon wucewa gaba tawayar zuciya maimakon ɗaukaka zaman yan marina da rashin jagoranci maimakon haɗuwa da tsarin bai ɗaya asubanci ga mazhaba ko ga launi ko ga ƙabila ko ga ƙasa maimakon ikhlasu sannan ga rashin ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci bin diddigi na nuna cewa akwai dalilai na cikin gida da na waje da suka haifar wa al'ummar musulmin yau halin da suke ciki dalilai na waje ma iya cewa guda biyu ne dalilin farko bambancin addini da tsarin rayuwa da ke tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmi ba wanda ya sa su waɗanda ba musulmin ba ke yin batanci ga musulunci da mabiyan da tsokanar fada hakan sai yasa ragwaye a cikin mu suke ganin maimakon su jajirce su tsaya ko an yi batancin su ce ba ruwan mu ku je ku ci gaba da batancin ku sai mun yi addini nan su jajirce su ce ko kun tsokale mu faɗa ba za mu biye muku ba addinin ne kuke son bari ba za mu bari ba su jajirce su ce duk yadda kuke kokarin ganin cewa kun ba ta sunan mu dan abu kaɗan da bai kai ya kawo ba ba ma da sunan addini ba ku ce duk da sunan addini babu ruwan mu za mu ci gaba da addinin mu tsakani da Allah saboda Allah sai ya zamanto wannan yana kawo rauni yana haifar da ja baya da turjiya wato da koma baya a cikin al'amuran musulmi za ka iske cewa a yau idan wani wanda ba musulmi bai wani abu da bai dace ba ko da sunan ta'addanci ne ko makamancin wannan sai kawai a ce ɗan ta'addani ne amma idan wani ne mai suna zaidi ko amur ko Bakar, ko da kuwa shi ɗin da ya tafi ba da nufin addinin ma tafi ba in yayi aka gano zaidi ne ko amur ko Bakar, sai a ce musulunci idan mai bin addinin sikh a indiya ya sa gabjejin rawani sai a ce ya bi al'adun kakannin shi idan musulmi ya ɗaura rawani sai a ce alama ce ta zafin addini idan nan a coci ta sa hijabi ta rufe jikin da rif sikil ɗin tana jan ƙasa hannuwan ta haddasa ba ta rufe fuskanta, sai a ce hmm, masu kiyaye ƙa'idojin Allah a coci idan ko musulma ta sa hijabi ko ma ba niƙabi ta rufe jikin da rufe a ce ka ganta ninja idan ba yahude ya bar gemu turus kamar zai ja kasa sai a ce ka ga manya yan mazan jiya masu na kakanninsu idan musulmi ya bar gemu mai yawa sai a ce ka ga alama waɗannan su ne yan kunar bakin wake Ta wannan batancin da wannan tsokalar faɗan da wayannan irin maganganun to sukan jawa wasu daga cikin al'umma launi waɗanda ba su fahimci mahimmancin jajircewa da tsayawa kawai kai ba ba abin da ya dame ka Wadanda ba su fahimci tarihin magabata da gwagwarmayarsu ba sai ka suna ja baya to wannan shine dalili na farko daga waje dalili na biyu daga waje shine gaba ta asali take tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba da mummunar makirci daga 'yan hamayyar musulmi saboda karkuwa da yaduwa da bunƙasar da musulunci yake a duniya kun san cewa an sha yin taro a ƙasashen turai a amurka ne a ingila ne a wasu ƙasashen ne domin a tattauna yadda za a tunkari ƙalubalen da musulunci yake haifarwa al'ummar duniya domin tun bayan rushewar daular gurguzu ta soviet babu wani abu da ake ɗaukansa barazana ga duniya gaba ɗaya kamar musulmi kamar musulunci da musulmi saboda yadda yake haɗuwa kamar wutan daji yake samun karkuwa ko ina da ina a duniya wannan sai zama duk taro da za a yi duk wani convention da za a yi akan security na duniya duk wani taro da za a kan me yake barazana ga ci gaban amurka me yake barazana ga ci gaban ƙasashen da suka ci gaba a wajen kimiyya da fasaha musulunci ne na farkon abin da ake ganin shi a matsayin barazana irin wannan kishi da hassada da makirti yasa suka ɗauki matakin ƙoƙarin gurɓata aƙidar musulmi ta hanyar yaɗa camfi da miyagun ɗabi'u da al'adu na kafirci da ƙoƙarin ganin musulmi suna yin kamanceceniya da waɗanda ba musulmi ba suka zo da mulkin mallaka al'istimar a ƙasashen musulmai wanda ya sanadiyar rarraba musulmai zuwa ƙasa-ƙasa da cusa aƙidar 'yan ƙasanci alƙauniya ko ɓangaranci da rusa daular musulunci da tsarin khilafa a cikin al'ummar musulmi suka ɗauki mataki na yakar tunanin musulmi algazul fikri wanda yana daga cikin takhatsifa da suka tsara wato tsare-tsarensu strategy da suka zo da shi na tabbatar da abin da suke kira annizamul alami aljadid new world order ta hanyar wannan algazul fikri din suka shigar da shubuhoyi a cikin aƙidun musulunci sai ga ɗan musulmi yana shakku akan waɗansu abubuwa na gaibu ba abubuwa na gaibu to yanzu a lahira to in aka yi kaza ka wai shi allan ba shi kuma fa yanzu in aka ce kaza ka wai kaza ba da aka na shigar da shubuhoyi ana shigar da shubuhohi a cikin aƙidoji na musulunci da shubuhohi cikin tarihin musulunci sai ka zance ai musulunci an yada shi ne da tsinin takobi ko da bakin takobi duk wanda bai musulunta ba an kashe shi ne ko nan shi usman dan kodiyo haka yi ta kashe mutane sai wanda ya musulunta sai ga ana gurba da tarihi sabanin hakikanin abin da ya kasance a tarihanci tsarin musulunci game da tunani da rayuwa shi ma ana sa ciboyi a cikinsa musulunci ya kuntata yana da barbaric laws yanzu a ce mutum a yanke hannu ya wannan irin barbarism har ina sai ka ce wasu dabbobi yanzu musulunci ya ce wai wai wai wai wai za a jefa mutum wai ya yi zana saboda ya taba aure wannan wani irin barbarism ne wai a ce da mutum ya bar musulunci kuma wai bai da yanci ma bar musulunci wai kuma za ka za ka yi wannan wani irin babarisin ne a ce mace wai ta zauna a gida sai da lura za ka fita kuma in za ka fita ma sai ta ga gaibi wai ta kance ta kuraje wannan wani irin nijanism ne dai zama to tsarin addini da tunaninsa da habara civilization ɗinsa sai ana sa shi buha a ciki suka ɗauki mataki a ƙarƙashin na fikiri na raba addini daga daula da ta kai ta bauta ga masallaci shi kenan musulmi musulmi ne kawai a masallaci yana barin masallaci ba ruwan shi da musulunci shi kawai dan najeriya ne mai yanci dan saudiya ne mai yanci dan faransa ne mai yanci ko dan nijar saboda haka a ofis ba addini ya san fa'idar ofis in an kawo ya karba wai rashawa da cin hanci ne aka canza mai suna aka sa mai fa'ida ya sanya mu'amala da riba ba abin da damu ya san a zo ga musulmi ya cancanta ga wani shi ma ya cancanta amma ba su kuma shi yake da aiki ikon ɗauka kuma dukkan sun cancanta ba wai ɗaya bai cancanta ba ne amma sai ya wani shi saboda wancan aiko da takarda ana neman alfarma kuma in ya ɗauki wancan zai zo durƙusa mishi ya gaishe shi ya riƙa mashi yallaɓai yana mashi abin da yake so ko da sabon Allah ne shi kuma wannan ana gani na da izza zai tsaya tsara mutuncinsa ya kiyaye kawai ka'ida aiki saboda nan ba dini in an zo za a cuci wani ko za a danna hakkin wani shi yana da ikon hanawa ba zai hana ba a kima wanda ba a so promotion a yi ma wanda ake so in harkar siyasa ne ce a yi siyasa daban musulunci daban ba ruwan siyasa da addini wayan siyasa ba ruwanmu da addini haka kasuwanci ne nema ne kawai ba abin da ya da musulunci in asibiti ne ya ba babu ruwan shi in makarantar boko yake yana medicine ne a jami'a ko pharmacy ne a jami'a ko chemistry yake bsc ko accounting ne ko law ne ko kaza ko kaza ba a shi da musulunci ai kawai boko ya zoyi saboda haka yanzu zai iya ha'inci a jarabawa ya sata kansa an magana ce ai ba amana ai karatun boko ne kaga an raba addini da daula masu mulki na da'awar su ba addini ne ya tsora sa akan mulkin ba saboda haka ku malamai amfanin ku kawai bai masa addu'a kirista kada ya addini ce a coci in ya fita waje ya je gida ba ruwan shi da addini in ya je ofis kare duba bible in ya je kaza ba ruwan shi da addini suka rarraba ya zamanto ana so ya zama addini daban rayuwa daban wannan yana daga cikin hanyoyin da suka bi ta hanyar algazul fikri da turanci suna ce mai psychological warfare ta wannan hanya ya zama suka yaɗa irin wannan tunani na araba addinin zaula. sai ga mutum har mutum amma a masallaci ana fita masallaci ba ruwan shi da addini a gidan shi ba addini a ofis shi ba addini a kasuwa ba addini a wurin kaza ba addini ba abin da ya dame shi algazul fikri suka ɗauki matakin hana wa mutane fahimtar manufofin shari'a suka kaudawa al'ummar musulmi tunani game da aulawiyar priority me za mu fara sai kaza me za mu sai kaza kawai mutane na zaune ba abin da ya dame su displacement of priority kawai suke abin su suka kafo mayar yantar da mata ta hanyar kyamatar masu da hijabi da zaman aure da tarbiyyar yaya sai a ce don mene za ki zo ki ta haihuwa ki kasa ta ki ne ba dan me za a zauna a gida ko za ki sai da hijabi to amma zai ga kyan da Allah ya maki kirar da Allah ya maki za a gani kin fita a rufe kamar tsumma ai ba kya so a ga munin ki ne shi za ki rubuta ki. sai ana tusa musu wannan tunanin wai ba za ki iya zama yar boko ba wai sai kin fito kin yi tsirara tsirara gaya gaya tufafi tufafi tsirara tsirara wai ba za ki yi aiki ba a ofis ba za ki iya karantarwa ba a jami'a ba za ki iya harka a asibiti ba dole sai kin mai da kanki mara kishin kanki kowa yana ganin ki a arha ba ko kwabo na bella badu aka cusa masa ra'ayin zama a gida fita sai da dalili ci baya ne duk wannan ta hanyar algazol fitri ne don mene don ya zamanto an kawo wa addinin musulunci rauni irin raunin da muke gani a yau to sai kuma dalilai na cikin gida su kam suna da yawa na daya rashin kishin addini ya jawo al'ummar musulmi halin da suke ciki da yawa waɗanda ke cikinmu a nan ma a nan wurin da suke aiki mutane nawa ne a cikin mu tsakani da Allah suke ganin a inda suke suna wakiltar al'umma ne suna da constituency constituency ne al'ummar su za su wakilci al'ummar musulmi duk inda suke sannan ba za su danna haƙƙin wanda ba musulmi ba ko da suke musulmi suna son musulmi suna kishin musulunci ba za su danna haƙƙin wanda ba musulmi ba don sun san laifi ne mutane nawa ne a cikin mu wanda yake ganin inda dai ya samu kansa wakilci ke addini to rashin kishin addini rashin kishin da ya sa mutane ma ba ma sa so a gansu suna gaba gaba cikin harka addini hatta ma wai ya ajiye aikin ofis an kira sallah ya ce da Allah ku ya kuri zan je in sallah in dawo wai yana ganin za a ce shi mai zafin addini to al'ummar ta samu kanta cikin wannan kuma wannan abin ya yawaita a cikin jiya ba za su samu kaskanci ba ya ba za su zama taci baya ba ya ba zai zama to abubuwa sun lalace mata ba ga rashin haɗin kai hatta cikin ƙungiya ɗaya kowa yana neman duddunnen juna ana neman duddugen juna a ci malami kokarin sai ga malama na ya kuskure don a daina yayin shi a dawo ana yin shi dalibi kokarin shi ga malamin sai kuskure don a gane shi yanzu ya yi ilimin da ya na malamin dan kungiya dan kungiya ana rigima waye shugaba waye sakatare waye shugaban majalisar malamai waye kaza waye kaza banda wannan kuma a ciki dai kaga wasu na ta asubanci akan mazhaba ne akan ra'ayin malam wane ne duk ba da wani dalili ba duk ma anzalallahu bihi sultan hatta abinda za mu yi haɗa kai ba za mu yi ba shi yadda al'umma ma gaba ko ba da suna aqidar kaza ba ko ƙungiyar kaza ba da wanda ke zaune can gidan ba musulmi ba ne da wanda ke zaune gidan musulmi ne da kai da ke zaune can musulmi ne dukkan ku ba zama ya haɗa ku a layin nan ba security ba na ku ba ne in al'umma ta samu matsala ko layin ya zama ba security ba ta kan kunci ba in yara suka lalace saboda finafinai da aka zo aka kirke muku gidan kallon finafinai da kwallon da wayewaye duk ba ku ka cutu duka ba in ya zama kwatan ku ba ta biyuwa duk wurin ya lalace duk ba ku ka cutu ba in layin gaba ɗaya titin ba kyau duk ba ku ka cutu ba kaga wai wannan ba ba za a iya haɗuwa a haɗa kai a gyara ba in wannan ya fito a ce yana neman matsayi ne in wannan ya ce a zo a ce a yana neman a ce shi ne shugaba hatta a harkar da'awa mun kasa haɗa kai in ka tambaya ma me dalilin sabanin ba mu ma san shi ba hakan sai ya ja mana rashin jagoranci da rashin tsari abu na uku jahilci don an ce almar'u aduwu ma ta hila jahilcin nan wanda ba a saboda shi ba yau yi ka tutu a cikinmu dole kuma ya ja mana rauni sono za ka zo kana aiki a ofis. an baka dama ka zo da ma'aikaci ka laliba ka laliba ba wani naka wanda ya cancanta kowa ya ki zuwa kira in ma za a yi sai a je a yi mai sauki wanda ba za a wahala ba mai sauki an dai san mai sauki a yi to shi ma yanzu ba a yi wasu ma suna ganin shi ma mai wahala ne shi kansa karatun addinin nan an sa mashi ganda ba a so a yi shi ya kamata kowa yana so zama malami rana guda almajirin da ɗalibin irina da bai kamata a ce ya wuce littafin ahalari ba ko arba wuna nauyi ba sai ga ɗaukar riyadu salina ina gingin gingin ba shi wannan masallaci ba shi shi ma zama malami dole gobe kawai ya bude islamiya ya kama nashi majalisu ya sai da gadon gonan kakansa ya je buhari buhari set guda yana yau da shi timi timi kiki kiki akan kiki shi Allah gafarta mala akara maka adaka Allah kawai hakan sai ya zamanto ana samun ana samun matsala ya zama to gashi kawai ana reto ne ilimin babu shi na addini yadda ya kamata domin an saki ka'ida man hurimal usul hurimal usul ina daga abin da nakan ambata a munasabobi irin waɗannan cewa karatun bokon nan fa a yau ba mu kai ko ina ba ba mu je ko ina ba duk wanda ke harkar bibiyar diddigin abubuwan da ke faruwa zai gaya maka tun daga shekara ta 2008 har zuwa bana a can jihar imo ita kadai jihar imo adadin waɗanda ke rijista a jihar imo su rubuta jarabawa share fagen shiga jami'a jam adadin su ya fi adadin wanda suke rubuta a arewa gaba daya in ka cire jihar kwara da jihar naija da haka jihar ka cire jihar kwara da jihar benue ina jin ko da jihar kogi ne su ukun nan in ka cire su duk sauran jihohin gaba ɗaya na arewa in ka haɗa adadin wanda ke zaunawa jarabawan share fagen shiga jami'a a kowace shekara cikin shekara shida ɗin nan bai kai na jihar imo ba haba malamai to ina muke idan kana maganan farfesoshi na kimiyya da fasaha a nan najeriya da wajen najeriya muna ina ba najeriya ba duniya gaba ɗaya in ana magana ƙwararru a kimiyya da fasaha wadda duniya ta san da su sai ka lissafa guda ɗari biyar zuwa dubu ɗaya ba musulmi ko ɗaya ko kuma ka ce duk cikin dubu ɗaya musulmi ƙwara ɗaya duk cikin dubu ɗaya musulmi ƙwara ɗaya to lokacin da jahilci zai samu ci baya domin a yau duniya gaba daya ta gidi ne akan abubuwa guda uku abu na farko matakin ilimi abu na biyu karfin tattalin arziki abu na uku technology wanda shi ma bangare na ilimi waɗannan suke gudanar da duniya gaba ɗaya harkar military da karfin soja shi ke gudanar da duniya yanzu an wuce wannan domin da technology ake sarrafa harkar sojan gaba ɗaya jirgi zai tashi ya tafi ba kowa a cikin sa ya je ɓanna ya dawo in kana da sojoji miliyan ɗaya ba su da technology ba sharin za a yi ba lokaci guda amma soja ɗaya yana ofis sai ya da jirgin da zai barna ya kashe mutum miliyan goma kaga technology ne yanzu shine karfi shine mai din shine super power shine super powerism din shine abin to sai zaman to ilimi mun ci baya wani na iya ta'anya anya wannan ba mutawa bayan ga makarantu ɗari kaza a jihar Niger bayan ga makarantu kaza ga nan jami'a nan ka shiga ga jami'ar Labai duk ka gama binciken ka gama lissafin ka so nawa ne kuma ko a jami'o'in mutane nawa ne naka ka je ka duba gani kamar mu misali a abu yaushe yaushe ne muka fara shiga aji mu tabbatar da cewa mun shiga aji ne mu karantar da namu yaushe yaushe duk garin baya ka je karantar don wajibin ka ne an dauke ka aiki ana jin albashi amma kai ka san kana karantar da wanda kai ba shi ka so ka karanta ba to ya ka iya shi ya cancanta yazo abu na hudu talauci kanin kafirci talauci ya su duk siyasar da ake ta shigarwa cewa waɗansu abubuwan ana kurnutawa ne amma ni da ku mun san talauci a cikin al'ummar na aiki a tun da dai mu muka fi yawa ko mu mutanenmu ne suka fi son su zauna su samu na mai sauki ai dole talauci mana yawa kuwa dole talauci mana yawa to ba a najeriya ba a duniya gaba ɗaya duk ƙasashen da suke da arzikin man fetur ka iya cewa kashi tara bisa goma na musulmi ne amma duk da haka gdp ɗin japan kawai ya fi gdp ɗin ƙasashen laraba duka masu arzikin man fetur gdp japan ya fi gdp ƙasashen laraba masu arzikin man fetur gaba ɗaya wannan ya ishe ka misali wa kis ala zalika arewa ka ɗauki arewa maso yamma da arewa maso gabas wato north east da north west ka kwatanta da south east da kuma south south ko kuma south east da south west ka duba ka auna ka ga talauci ya yake incidence of poverty da ake cewa ka duba gani ba ba da talauci ba ne domin ko da an ce ba da talauci mu da muka ɗan kai kawo a kudanci mun san akwai talauci amma in ana maganan daidaita wato muƙarana comparison a ai mun san da nisa tsakaninmu ko kun san cewa binciken da aka a shekara ta dubu biyu da tara an gano cewa masana'antu da ke a ba abfs a ba kawai masana'antu da ke a ba sun fi masana'antun da ke da raya arewa gaba daya arewa gaba ɗaya in ka haɗa masana'antun da ke da rai a arewa wanda ba su mutu ba to ba su kai yawan masana'antun da ke aba ba a abiyar su aba a yan zai zaman zara raki ban bisna sa'in alal kadam da mai tafiya wanda ya tafi a ƙasa da wanda yawa abu ba da suke ba aba wuri ɗaya ne ba wuri ɗaya ne amma masana'antun da ke wurin ya fi sun fi yawan masana'antun da ke arewa gaba ɗaya ko mun ji ko mun so aka ce arewa musulunci ya shigo domin kashi takwas bisa goma na dukkan yan arewa musulmi ne kashi biyu ne ba musulmi ba da kaji musulunci ya shigo dole mu muka fi kowa san a ba mu kyauta saboda haka abinda ma ba sana'a ba sana'a ce ka fita bakin randa ban sa nan mina ba amma ka je abuja ko ka je zaria kaga inda almajirai za su zo da safe suna gaisawa an tashi lafiya ya sana'a wai baran ita ce sana'a ya sana'a to in ba dan in ba in ba dan arewa yake wannan yau ya ce ba abokin baran shi ya sana'a ya ce Allah mun gode wa Allah wai bara wai ya sana'a dalili na biyar rashin da'a da biyayya ga shugabanni duk duniya an ittifaki cewa musulmin najeriya yan arewa musamman su suka kowa rashin da'a ga shugabanni don mu ne kadai za mu hau kan mimbari mu san saki shugabanni mu ne kadai za mu zane kafafen watsa labarai talbijin da rediyo kullum zage shugabanni ne kullum in ma ba a zaga ba ba a ji daɗi ba voa sun buɗe mana sashi bbc sun buɗe mana sashi Deutsche Welle sun bude mana sashi Radio Faransa sun bude mana sashi inda za ga ana mai da yawo tsakanin musulmi da musulmi akan wani abu ya zagi shugabanni ya ci mutuncinsu ba abin da ya dame shi ka tambaye shi musulunci ne koyar da shi haka ba wanda ya iya ko mai damu damu babu a cikinmu kowa kawai sai a ce mai banza ne to inda kowa zama banza kai ba kana cikin kenan dan dole kai ba ka ban banza yanzu kamar gidan rediyo na karta da ke kaduna har shirya aka bude an ce kace ne ko menene mu muka fi kowa rashin girmama shugabanci abu na shida san kai da ha'inci daga wasu musulmi wasu musulmi na ha'inta saboda abin duniya saboda san mulki saboda a ci gaba da yi da su ba su damu ba su kashe mu ba su damu ba ma'anan kashewa ta kowace fuska ba kawai kisa na a harbe ba a'a kisa na a tauye mu a danne mu musulmi a ƙara haifar mana da matsala abu na bakwai san abin duniya wanda ya sa muka jawo zuwa ga tsarin nan na 'yan amayyar musulunci na farrik tasud divide a rule saboda haka malama da malama na buga kansu malama da malama na buga kansu wancan kungiya don tukun ya buga kansu wancan fati da wannan fati a buga kansu kuma su can suna can suna abin da ya so su suke tsara mu komai ku kuma kuna tunanin ba haka bane to waɗannan yan uwa ni a gani na su ne abubuwan da suka haifar mana da halin da muke ciki wanda zai sa mu iya cewa lalle jiya ba yau ba don mene saboda waɗannan abubuwa sun sa al'ummar nan tamu a yau ta samu kanta a matsanancin hali kamar yadda mahmud gunayyim ya siffanta ta yake cewa an nattajata ila al-islam fi baladin tajidhu ka tsayr maqsusan Kan sarrafa na yadun kunna nusarrifuha ba ta yamlikuna sha'abun malaknahu yadda duk inda ka zaga a yau duniya kakaf ka dubi musulmi a kowace ƙasa ka dubi musulunci a ko'ina za a ga musulunci ya zama kamar tsuntsu ne da aka dadda fuka fukan shi zai iya tashi haka musulunci kuma kazashen da muka juya yau su suke juya mu kazashen da muka mulka yau su suke mulka mu ko ba haka mani ba haka mani abin da ya faru kenan irin wannan yanayin ne ya samu daular musulunci ta andalus allah ya musu ni'ima ya yi musu albarka ya ba su daula da shugabanci da komai amma raunin waje da raunin ciki ya sa suka zama sun lalace aka waye gari an ragargaza su an yi raga-raga-raga da su aka waye gari an taɓa tattara su malamansu da su aka musu yankan rago duka aka waye gari ma sun zama ba su da ƙarfi kwata-kwata gaba ɗaya katar suka zo suka yi musu tatas tatas aka samu yanayin da mace ta shigo wurin da mazaje suke zaune da makami a hannun ta mace ta kashe mutane ɗari ita kadai ta fita kuma abin da ya faru aka waye gari raunin ya kai rauni wani ya taɓa shigowa majalisun mutane musulmi ya karkashe su shi kaɗai, ya bi su ɗaya bayan ɗaya ta sarewa ya ta yankawa sai da ya kashe duka saura mutum ɗaya sai makamin sai lalace sai ce masa sa kanka a kasa karka tashi sai na dawo ya tashi mutumin ya fita ya je nemo wani makamin shi wannan koya ya daga kai baya tashi ya ruga da gudu ya kasa saboda tsoro aka zo aka dafa kanshi aka tafi domin kaskanci ya samu al'umma an saki hanyar Allah an ki haɗa kai an ƙi yin da'awa an ki yada musulunci don girman Allah waɗanda suka san kudu a Najeriya daga cikinku musamman ma kudu maso yamma ai maso gabas da kudu maso tsakiya south south da south east musamman kuma kudu maso tsakiya south south wanda suka san wuraren za su gaya muku mutane ne da ɗan kaɗan yunkuri kaɗan za ka yi tsakarar musulunci amma don mutsa mun ki komai banda wannan ko a nan jihar yanzu akwai waɗanda har yau ba san musuluncin nan ba ko ba kamar suna da yajin sunan shi amma ba san shi sani na gaskiya ba amma ga ma cikin gani muna ta rigima akan da isra akan ajanu akan amsawa liman idan ya yi kin ya kabbara kai ma ka bi eh, ladan yake zakara ya kira ya daga murya muna ta rigima akai ga aiki can jibge a cikin al'umma a ƙauyuka don mun yi ta rigima ba za a ba kujeran hajji waye ba za a ba ba wa aka ba ba bara aka maimaita mishi bana sai rigima wane ne zai limanci yau na kamsa lawatu waye zai gobe ga aiki can to wanda suka bi mu wayo sai su je su shiga sai su jawo su kusa sai masa abubuwa iri ne daga nan sai su jawo waɗanda muke gani da muna da alaka ko ba ko muna yare ɗaya sai su zama sun inkilabi a kanmu sun zama abokan gaban mu muka ja maka ko ne ja mana to daular andalus abin da ya same ta kenan har ya zamanto abul baka arrandi yayi wakan takaici da alhini yana siffanta halin da kasar andalus ta samu kanta daularta a dalilin sakaci bayan da tana da izza kamar yadda yau mu muka samu kanmu wanda hakan ke nuna bambancin jiya da yau a duniyar musulmi daga cikin baitukan yake cewa أعندكم نبأ من أهل أندلسي فقد سرى بحديث القوم ركبان كم يستكيف بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فما يعتز إنسان ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان ألا نفوس أبيات لها همم أما على الخير أنصار وأوان يا من لذلة قوم بعد عزتهم أهال حالهم كفر وطغيان بلمس كانوا ملوكا في منازلهم واليوم هم في بلاد الكفر أبدان فلو تراهم حيارى لا دليل لهم عليهم من ثياب ظل ألوان ولو رأيت بكاهم عند بيعهم لهالك الأمر واستهوتك أذان يا رب أم وطفل هيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان Yakudu hal ilatu lil makruh mukrahatan wal aynu bakiyatun wal qalbu kamadin in kana yake nuna abin da ya samu al'umma da suna shugabanni suka zama kaskantattu da su suke da ko yanzu ba abin da ya faru gare mu kenan tun da aka ba Najeriya su suke shugabanci ba mu bane ba mu muka biyawa ba amma yau ba ga ta gori ake mana ba to duk irin wannan ne ba kawai a tsarin wannan ko demokaradiyya ko mulki na shi kasa ba duk cikin harkokin addini haka ne a da duk inda musulmi ya magana kowace kusurwa ce a kasar nan anyata. ko ba ka ba don musulmi ba zai karya ba Don musulmi ba zai yaudara ba Don musulmi ba zai inci ba abin da faɗi gaskiya ne amma yanzu ba ka haɗa da Allah ka rantse da Qur'ani ka rantse da Ka'aba ka ɗauko Ka'aba ka dora a Ka'aba za a yi ta ba aka waye gari shugabanci ya kubuce matsayi ya kubuce kima ta zube daraja ta faɗi mun zama yanci baya ba ma iya tsina mu kanmu komai mu ma haɗa kai ne abin da zai amfane mu mu ya kuma mun kasa haka dai kowa yana ta abubuwansa to a uwa dole idan an ambaci ciwo ko cuta dole ne ya zamanto a tunani mai kawo ai menene za a yi ambatawa ya zamanto ko magani ko shaka babu a yau yan uwa ni da ku duka mun sani muna warwatsi abubuwa dai ga sunan illa ma rahima rabbuna wa nas'alullahi salamatu afiya halin da muke ciki ba boye bane gare ni gare ku da dukkan wani mai hankali mai tunani wallahi ba kawai a Najeriya ba a duniya gaba daya an taso mu an samu gaba rikicin gida rikicin waje sai hada mu faɗa da juna ake shikenan muna ta rigima mun ma kasa tunani mu tsaya mu ga me zamu mu amfana da kanmu mu amfana da al'umma saboda shi musulmi ba kawai yana taimakon musulmi bane har wanda ba musulmi ba yana kokarin kawo masa amfani dan shi mutum ne mai kawo amfani Allah haka yace kuntum khairan ummatin ukhrijat lin saboda haka duniyar gaba ɗaya kamata mu kawo mu amfani ba kawai ma musulmi ba da ya zama ba mu kawo mu kowa ba har ma musulmi to lallai dai akwai bukatar mu dawo zuwa ga addinin Allah ta hanyar riko da sahihiyar akidar musulunci bisa karantar alkur'ani da sunna kamar yadda magabata suka fahimta mafita ta farko ke abu na biyu mu ɗabbaka abubuwan da tauhidi ke lazantawa musamman ma a janibin alwala wal bara'u soyayya don Allah kiyayya don Allah wanda za ka zo ka so shi don Allah don yana son Allah yana bin Allah yana kiyaye dokokin Allah wanda za ka ki saboda yana saba Allah yana kangarewa Allah baya bin Allah bai bautan Allah ba don wani abu na duniya ba ba don saboda yaren ku ɗaya ba kabilan ku ɗaya ba jinsin ku ɗaya ba garin ku ɗaya jihar ku ɗaya kazan ku ɗaya a'a don Allah kawai abu na uku kyautata alaka da Allah wallahi mun saba wa Allah wallahi mun saba wa Allah mutu ba wallahi mutu ba mu gyara mu da Allah wadannan abubuwa da ke faruwa gare mu haka kawai ne haka kawai muke tsammani wallahi mun saba wa Allah mun fusa ta Allah fushin Allah mai hadari ne wallahi mu tuba kowannen mai lazumci istighfar mu tuba ga Allah mu bar saba ma Allah mai ta istighfari mai ta ambaton Allah a aikace daga bubba ta hanyar yin masa da aike da nisantar saba masa a harshe mai ta zikirin Allah subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah mai ta yawaita wallahi mai yawaita mu yawaita karatun alkur'ani mu yawaita ilmantarwa neman ilimi da ilmantar da wasu wallahi mun saba wa Allah mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu da Allah abu na hudu mu kokarin fahimta sahihin tarihin musulunci da gwagwarmayarsa da wayewarsa da irin mu'amalar da magabata na kwarai suka yi da addini wanda shine muka yi magana a farko can shine ma'anar jiya din don sai da muka dubi jiya sannan muka dubo yau abu na biyar madauki matakan samar da haɗin kai na gaskiya a tsakanin da ne a cikin alkhai don haka ce samar da haɗin kai na gaskiya wannan yana da mahimmanci farai domin haɗin kai yana yiwuwa ne akan gaskiya in ba za a gina akan gaskiya ba wahala kawai za a yi dole a gina haɗin kai akan gaskiya kowannen mai da alkur'ani kowannan mai yadda da hadisai kowannan mai yadda da sahabbai kowannan mai yadda da manyan magabata ya suka rayuwa suka fahimci addini mu tare mu haɗa kai akan haka kowa zai dawo sannan mu yadda za mu iya taimake keniya a cikin ayyukan alkhairi ko da mun yi saɓani akan waɗansu abubuwa ko da wanda kila za a ce ba kwa ga maciji ne in dai wani abu ne na alkhairi da zai jawo amfani ga al'ummar nan ya kawo alkhairi ga jihar nan ya kawo alkhairi ga al'ummar da muke rayuwa cikin ta wallahi ba haɗa ke mu kawo matukar a wannan abun babu aibi bai saba ma shari'a ba babu cin mutunci ko zubar da mutunci babu wani abu wata aƙiba mummuna da za ta samu a dalilin wannan haɗakar in mun fahimci haka za mu iya haɗaka za mu iya taimakekeniya da kowa da wanda muka yadda da shirin da ba mai turci ba akan abu kaza da kaza da kaza za mu iya haɗuwa wannan bai sa in tashi daga ra'ayina ko aqida ta ko fahimta ta ka abu ba amma wannan tunda ban yi tafaki Me? amma wannan bayanin in nazo wajen karatu in faɗa abu kaza kuskure bane abu kaza da ake ba daidai bane wannan amana ce dole in faɗi kuma akan abin da na imani kenan amma za mu iya haɗaka akan abubuwan alkhairi wanda zai kawo ci gaba ga al'umma tare da kai wannan yana da muhimmanci abu na shida fahimtar karantarwar musulunci game da makircin abokan gaban shi da kuma irin takhamitsa sun su hanyoyin da suka tsara na yin yaƙi da fada da tsokana ga shi addini da mabiyan shi abu na bakwai mu kyautata lamarin tarbiyya da kula da haƙoƙin masu haƙi mu koma mu dubi gidajenmu suna rayuwa cikin wuta a wurare da yawa me wutan da nake nufi kai kana kokari a masallaci ana harkokin addini da kai amma 'ya'yanka suna gida kuma sai su zo masallaci ba zo da su ba yanzu ko nan masallacin da na duba yara nawa ne kanana yan shekara goma zuwa ƙasa ba mu da su ne a gidajenmu to ina suke yan kaɗan ne suka zo da yara to kai kana ƙoƙarin gyaruwa gidanka kuma ana can ana wani abu daban kila kai kana masallaci tun karfe bakwai saura kwata ka zo kai alola ka shigo kai na fila ka zo kana ta zikiri kana jiran liman ya zo a yi sallar magriba baka tashi ba kila sai tara saura ko goma ai tara saura ko karfe tara ma amma ɗanka kuma a wannan lokaci awa biyu da wani abu da kai shi kuma yana na kallon fina-finai kaga tukka da warwara kenan shi me ya faru da ba zai zo masallacin ba ku zauna zaya da shi ji, in dai ba kukan yin waye ba ce je ka ci abinci ka dawo matakar ba wai akwai nisa ne mai yawa wanda za a ji mai tsoro na rayuwarsa ko security ko wani abu ba dole mu kyauta tarbiyya in har muna son al'ummar musulmi matsayin ya dawo inda yake don ba haka ba a yanzu ma aka kare balle nan gaba in abubuwa suka ci gaban lalacewa na takwas ɗaukar matakan gyara kai gyara kai karbi ta hango laifin wani ni ina da laifi kai kana da laifi amma kullum mun tare sai mu ce wani ne kullum mun tare mu ce juice ne Jews conspiracy of the Jews ga Jews a gidana ina ni a kan kai kaina ina ce ma wani Jew wai shi ne mai ɓanna ga ɓarna ina ta a gidana da kaina eh Jews suna da conspiracy to ni kuma nawon fa ce conspiracy of wani ni ma gyaran cikin gida gyaran kai abu na tara yi ƙoƙarin inganta ilimi duk gudunmuwar da za ka ba da wajen ganin ilimi ya inganta a ungonku a layinku don Allah ka bada ilimin addini da ilimin koyon sana'a don Allah ka bada da yaki da talauci duk gudun wanda za ka bada ka ga na ya koyo sana'a don ya zama ya dogara da kanshi ya ɗauki wasu ma ya tallafawa don Allah ka bada gurgudan ikonka na goma ba da muhimmanci ga abubuwan da ke da muhimmanci kowane abu ma'aje shi a mahallinsa ma'aje shi a inda ya dace kowane abu ba shi muhimmancin da ya dace da shi na sha ɗaya samar da ingantaccen tsarin ci gaba mai wani tunani mana na tsari kamar wannan masallacin a ce a kaba wani kwamiti wannan kwamitin na gudanar da harkokin kyautata kudaden da ke shigowa ne da aka investment committee mai za da ɗan kudin da ake samu a yi kaza a yi kaza wannan skill acquisition saboda haka su wannan kwamitin kullum nan su wace dama ne aka samu ta hanyar gwamnati ta hanyar local government ta hanyar kaza mu tura yaran mu da ke wannan layin ko wannan gwamnati, je su koyo kaza health committee wanda bai da lafiya wanda ba ta lafiya ba mai daukar nauyin su bai wani kwamiti ya zabe musu kwamitin marayu da sauran abubuwa irin wannan ya zama mai wani takhatiti mai wani tsari wanda zai ba dama mu fita daga cikin halin da muke ciki kar mu zauna kawai a shantake da abin da gwamnati gwamnati ba ta iya komai ta kadai ba ko da tana son yi balantana ma biya cin ma dai sai dai ko mu ce dai Allah ya samu dace mu kuma dabba tsarin in mun yi ba kawai mu yi mu aje ba sannan abu na goma sha biyu na ƙarshe ba dan shi ne ya fi kaskanci babal shi ne ma na farko addu'a da rashin yanke ƙauna domin tabbas Allah ya alƙawari ta cika addini shi to mu roƙi Allah ya sa da mu za a cika wannan addini ai amfani da mu wajen cika shi mun kawo mun mutu kafin ma kowane lokaci ne ya to dai mu mun san in an tsai da mu a kiyama aka ce wani kokari kai zaka iya cewa to Allah dai nayi kaza nayi kaza nayi kaza a dai duba dai ya Allah dai a dai mun gafara dai ka zama dai kana da ba zaka ambata ba kai to ba ba kai komai ba kar a wayi gari ga al'umma na cikin matsala baka ba da gudunmawar komai ba kai babu ruwanka don ba naka ya naka bane suke shugabanci ba abinda ake ba tsarin ka bane ka ba da shawara ba aiki ne ta saboda haka babu ruwanka ba za ka taimaka ba ba za ka ba da gudunmuwa ba ba za ka zo taro ba za a fita a je a musuluntar da wanda ba musulmi ba ko za a je a faɗakar da mutanen da ke kawai ba su ilimi ka ce kai ba za ka ba kai ba ka da lokaci wiki an kuma lokacin huta sai a ce kuma suna fita subhanallah Ɗan uwa me kake a duniyar nan kai ka san lokacin da Allah ya dauki ranka ka san abin da za ka yi ka mutu a kansa ka san abin da za ka yi Allah ya maka rahama ana wani kokari na karantar da al'umma da da'awa an shirya halaka na karatun qur'ani na ilmantar da yara da sa su hadda qur'ani kai babu ruwanka islamiya babu ruwanka za a yi gyaran hanya ba ruwanka aikin gayya ba ruwana wai in duji ba yi wuce ka ko ta wuce ka wata faɗa kan kowa wallahi ba haka bane rayuwa sai ta faɗa kanka wata rana wayannan yaran da kake gani suna yawo baka dauki matakin gyara su ba da ƴaƴanka za su yi mu'amala za ga sabilin kullu suna kula da ƴaƴanka in shaye shaye suke ƴaƴanka wasu za su iya koya ta wannan hanyar amma an ka bada gudunmuwa aka gyara shike sai ga abuwa kyau ya zama to kana jin ko da yaushe kai musulunci abin alfaharin ka ne kai din nan kai musulmi ne wakilci kake musulunci duk inda kake a kasuwa ne a harkar siyasa ne a ainihin gwamnati ne a harkar sarauta ne a harkar aiki ne a ina ne ko a ina ne karka jin cewa kai wakili ne na al'umma kana wa musulunci wakilci kuma kana wakilta al'umma ka gaba ɗaya har da wanda ba musulmi ba in kai wannan ne wannan wanda ya wannan ko wannan mu da ke ne ya wannan duk muka isar da wannan sakon ga sauran jama'an da ke mina aka je duk lungu lungu da loko loko na jihar Niger ba Niger ta samu kubuta ba kenan daga nan ba sai a ƙara samu kwafta ba Abuja ta nan kuma a je can su kebbi su ma a yi musu da haka da haka ba sai ga an zago abin ya kawo garinmu ba Zariya, har ƙauyen mu dogara ta kawo ba sai mu kai makanawa ba ka haka sai ga gyara ya samu da haka ake gyara ba ka cewa kawai tun da ne haka ne shi kenan ba zai sa in shaɗa a'a wannan ba daidai ba ne saboda haka mu kyautata yan uwa mu iya bakin kokarin mu ko mu roki Allah ya taimake mu ina roƙon Allah mai kowa mai komai ya ba mu sa'a ya mana gam da katar wajen ɗaukar matakai na ganin mun gyara halin da muke ciki mun kyautata al'amarin mu Allah ya ba mu ikon tsabbaka shari'a su sau da kafa a cikin dukkan abin da muke duk inda muke duk halin da muka samu kanmu Allah ya ba mu ikon fita daga wannan kunci da kanki da muka samu kanmu a dalilin sakacin mu baki ɗaya mu ba kawai a Najeriya ba a duniya ma baki ɗaya na roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani mai albarka ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muke ji na ilimin Allah ba mu ikon aiki da ilimin mu Allah ya sa ilimin mai zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa albarka a rayuwar mu Allah ya sa albarka a kokarin mu Allah ya sa albarka a zuriyar mu da dukiyar mu Allah ya sa albarka a cikin lafiyar mu da lokacin mu Allah ya sa albarka a cikin dukkan abubuwan da muke ya karbi dan kokarin da muke yi a matsayin ibada ya kuma sa hakan a cikin kyawawan ayyukan mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a wannan wata mai albarka watan da ya kunshi wani dare daren da babu dare irin sa in ba daren laylatul qadar ba wadansu malamai suka ce ko ne laylatul matsayin wannan daban matsayin wancan daban shi laylatul kadar alkhairi ne shi kuma wannan falala yake dare ne da Allah ta'ala yake duban halittarsa baki da da ya taima kowa ya gafarta ma duk halittarsa in ban da mutane biyu mushriki mai shirka da Allah da wanda yake gaba da dan uwan shi musulmi to wannan ba za a gafarta musu ba shine daren tsakiya na wannan watan shi wannan dare mai albarka ne babu wata ibada da ta keɓanta da wannan dare kamar tashin dare da ake a ina bulbuli duk ba su tabbata ba amma falalan daren ya tabbata amma babu wata falala da ta inganta dangane da wata ibada ta musamman da za a yi a wannan daren amma daren falalarsa ta inganta don haka mu sani a daren tsakiyar watan sha'aban Allah na duban halitta baki daya ya gafarta ma kowa in ban da mushrikun aw mushahidi daga mushriki sai mai gaba da mushrik a yau yan'uwa uwa mu duba irin gaban da muke junan mu don Allah muna son wannan gabar kuwa to inda muna so mu tuba a yanzu yanzu nan tun gabanin ranar sha biyar ga watan sha'aban yanzu a ranar da za mu iya wuce gara basan gafara daga Allah tabaraka ta'ala Allah ta'ala ya ci gaba da taimakon mu ba subhanakallahumma kallon mu ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi الله أكبر